yaushe yayi yaushe ne bai ba bai taba sanin cewa littafin da zai kawo hannunmu ba kuma mu za mu iya samun duka biyun ba mu ga inda ya kwafo mu ga abin da ya kwafa ba bai san haka ba kila amma yanzu da ya za mu iya bashi uzurin cewa wannan abun ya faru ne kawai ittifakan ba kwafa yayi ba akwai da za mu bashi wannan uzurin mu ce hala yayi nashi ne daban shi ma wannan yayi nashi daban suke kama da juna irin da ya faru tsakanin misali imamu shatibi da shi da wannan abin nan imamu shatibi a gabashin duniya a yammacin duniya yana yin yayi littafi al-muwafaqat ibn al-qayyim a can ƙasar sham shi kuma yayi littafi ilamul muwaqqi'in sai suka yi kama da juna akan abubuwa da dama kamar suna mitin suke rubutawa za wai dan ba su wannan uzurin wancan zamu mu iya ba su uzuri dan ba su taba ganin juna ba kuma dan ba abin yayi kama da irin wannan da yanzu wannan kaka mun photocopy ne keke da keke wancan ko abin da suke faɗa ne ke kama da juna mazabin su suke iri ɗaya da juna hujjojin su ke iri ɗaya da juna to wannan da ya gashi jama'a Allah da shi kyauta kar a ce na kashe mai kasuwa a daina siya ana iya a siya ko tunda nan Najeriya ce a ƙasar da aka sa abin da ake yi siyan shi kan shi laifi ne siyan pirated copy na littafi ko kaset shi kan shi laifi ne amma a Najeriya fa babu laifi Allah ya shirar da mu to sai mu je gaba inda yace al-qismul awwal ya raba littafin zuwa bangare guda biyu al-qismul awwal shine ad-dirasa wa taqiq in za ku iya tunawa a cikin hamawiya shine wanda aka ba karanta daga baya domin a hamawiya da malam ya zo sai ya tsallaka can kawai ya fara daga asalin matanin littafin kuma ya faɗi uzuri a lokacin cewa yanayin al'amura da kuma ana so al'amura su ɗauki shape ɗin da ya dace kawai aka ga dacewa a fara littafin musamman kuma a lokacin mutane ba su da irin wannan takikin a su sai aka je aka fara asalin matanin littafin amma mu yanzu muna ganin dacewa mu fara da wannan abin da ya na farko domin alhamdulillah mun fi dawa yau yanzu ko mun fi da shekaru shekaru hudu baya da aka fara hamawiya za mu iya fahimtar wannan dirasar da sauran abubuwa da dan gwargwadon background da muke da shi na katon hamawiya mu gane abin da ainihin wato yake nufi musamman ma kuma abin bai da yawa kun ga iyakashi daga shafi na ainihin wato bakwai zuwa shafi na arba'in da bakwai shafi arba'in ne kacal kaga sabanin wancan na hamawiya wanda tuwejiri yayi wanda na ji ya shafi ɗari ya ko 170 kaga ya ninninka wannan ayawa kenan za mu iya sustaining wannan mu ji meye a ciki sai ya fara da ya ce wayashmulu yana ɗauke da tarjamatun mujaza lil muallif takaitaccen tarihin ibn taimiya wasfun nasakh nusakil makhtuta bayani akan kwafin rubutun hannun da malamin ya samu alkitabul muhaqqaq sai kuma bayani akan littafin da aka yi ismuhu me asalin sunan shi iktida'u siratul mustaqim da ya faɗa anan li mukhalafati ashabil jahim kuma ana cewa iktida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim iktida'u siratul mustaqim wa mukhalafatu ashabil jahim ana faɗa zai mana ta haƙiƙin ya aka ya cimma matsaya cewa ya rubuta ya rubuta shi da haka dinnan iktida'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim zai bangana akan wannan sai kuma wa tarihu ta'alifihi da kuma tarihin ya aka ibn ya rubuta shi sai kuma manhaju ta haƙaƙil kitabi wa aliku alaihi manhajin da malam ya bi wajen taƙi littafin da mashi taliki sai kuma dirasatun tahliliya li ba'dhi mawdu'atil kitab bayanai na dalla dalla da suka shafi wani bangarori wasu masail masu muhimmanci akan ainihin littafin irin magana akan menene ka'ida amma dangane da ainihin wato kamantakekeniya ina ne ya halasta ina bai halasta ba akan wani tushe ibn taimiyya ya gina wannan littafin menene nau'o'in bidi'o'i ko shirka waɗanda aka jarabci al'umma da su menene tasirin kama da ainihin wato kafirai da yake bayyana a cikin al'umma menene ka'idoji gama gari wanda suke amma da ake bin su don kaucewa kama da kafirai sai kuma ɓangarorin al'ummomin da aka ce kada mai kama da su suwaye suwaye yahudu nasara jahiliya da makamantansu duk zai faɗe su sai kuma bayani akan abin da aka hana na kwaikwayon kafiran da da yanzu shin kwaikwayon kafiran kafiran da muke rada su ne kawai za mu kwaikwayon su ko ko har da kafiran da dan ta yi abin da kafiran yanzu suke yi kafiran da ba sa yin shi sannan shin kwaikwayon nan da rashin kwaikwayon nan tauƙifi ne ko kuwa akwai muhalli na ijtihadi shine duk abin da kafirai ba sa yi ne suke yi ne za mu ƙi ko ko sai abin da musulunci ya ce kada mu yi da gaske wanda kafirai suke ko ko duk abin da kafirai suka fara yi sai mu daina yi ko da mu da muna yin shi da ko waɗannan ƙa'idojin zai magana a kansu masail ne jama'a masu matukar muhimmanci a ilimi sannan bayani akan abubuwan da suka halasta wanda za a yi kwaikwayon kafirai game da su bayani akan bukukuwa da tasirinsu wajen kwaikwayon kafirai bayani akan magana da harshen da ba na musulmai ba harshen kafirai mai hukuncin shi wannan zai magana akan shi mai hukuncin mutum kawai ya zama shi kullum da ingilishi yake magana bai magana da yaren garinsu baya larabci yana ma jin kunya a ce ya iya larabci zai yi maganganu da dama wajen maudu'i ne wajen guda goma sha ɗaya wanda zai tattana mana shi a cikin muƙaddiman nan sannan kuma dukkaninsu za a zo a ji su bi tafsir in Allah ya so a cikin littafin ɗaya bayan ɗaya a takaicen takaitawa malam ya ce tarjamatun mujiza lil muallif takaitaccen tarihin wane ne ibnu taimiya wannan kamar revision ne ko malam ya ce nasabuhu dangantaka ibnu taimiya huwa shekul islam al-imam ahmad ibnu abdulhalim ibnu abdul salam ibnu abdullah ibnu muhammad al-khadir ibnu muhammad al-khadir ibnu ali ibnu abdullah ibnu taimiya al-harrani thumma dimashqi kunyatuhu abul abbas ya ce babban malamin musulunci limamin addini ahmadu ɗan abdulhalim abdulhalim ɗan abdulsalam abdulsalam dan abdullahi abdullahi dan muhammadu muhammadu dan khadiru khadiru dan muhammadu dan khadiru shi kuma ɗan aliyu shi kuma ɗan abdullahi ɗan taimiya mutumin garin harran wani ƙauye da ke cikin ƙauyukan ƙasar sham a wancan lokaci kusa da ƙasar dimashq summa yi sannan kuma ya ƙaura ya dawo dimashq ya zauna ana mashi alkunya da baban abbas ba wai dan ya haifi wani ɗa mai suna abbas ba abu na biyu malam ya ce mauluduhu wa nasha'atu ina aka haifi ibn taimiya yaushe aka haife shi kuma a ina ya taso ya ce wulida yawmal ithnain al'ashir min rabi'in al'awwal bi harran an haifi ibn taimiya ranar litinin goma ga watan rabi'un al'awwal a ƙasar harrana sanata wahidin wa sittina ba'dal mi'ati sadisa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 661 kamar shekaru 775 kenan yau da haihuwarsa walamma balaga min al'umri saba'a sinina lokacin da ibnu taimiyya ya kai shekaru bakwai a garinsu a rayuwarsa in takala ma a walidihi ila dimashka haraban min waje ilguzati a tatar shi da iyayen shi da sauran ma mutanen ƙauyen da dama sai suka yi ƙaura suka bar garin saboda tsoron afkowa da yaƙi waɗanda tatar waɗannan tsinannin mayaƙa na 'yan magoliya suke kawo musulmai farmaki wato jama'a wani al'amari ne ya faru a tarihi wanda ya zama bala'i ga kusan dukkan mutanen duniya ba wai musulmai ba kawai a lokacin akwai wannan babban sarki khan na ƙasar mongolia shine jenkins khan wani mugun sarki ne ya taso da ɗamarar yaƙi ta sai ya mallake duniya gaba ɗaya shine tunanin shi da malaman tarihi suna cewa akwai mutane uku da suke tunanin su dole sun mallaki duniya sannan mulkin su ya cika sai sun mallake kowa da shi wannan Jenkins Khan sai kuma Hitler wannan na nan kusa wannan da ya dinga yakan Yahudawa ya ana ta bala'i da shi na ƙasar eh, Germany ko sai kuma ainihin wato Alexandra wanda suke ce mashi Alexandra the Great I mean sai wannan kai a ah, Napoleon Bonaparte wannan babban soja na ƙasar faransa shi ma ya yi wannan ƙoƙarin dukansu ba wanda ya cimma wannan buri don mallake duniya sai in wanda allah ya yi ma wannan ikon allah kuma bai taɓa ma kowa wannan ikon a ce shine sarkin duka duniya ko ina ba allah bai taɓa ma kowa wannan ikon ba sai dai allah ya ba mutum sarauta iyayen da ya ga dama to wannan mutumi wannan kafiri daga baya ya zo ya mutu sai kuma aka ɗaura wani jikon jikan shi akan wannan sarauta ta khan khan din shine kama a ce sarki na wannan ƙasa ta mongolia shine holaku to holako shi dama saffakun ne an san shi da zub da jini holako ya halaka al'umma ya yi kisa ba kankani ba jama'a tun daga can inda suka taso mongolia yanzu tana kusa da ƙasar china haka suka dinga tahowa suna ruguza ƙasashe duk inda suka tarar sai sun mai da garin kamar toka a ƙasar bagdad a shekara ta 656 sanda aka kawo ƙarshen mulkin da halifan musulunci na ainihin almusta asibila wannan shekarar jama'a sai da suka kashe duk wani abu mai rai a bagadaza ko da bera ne ba su kyale ba ku ji bera fa na rantse da Allah kamar tarihi suka ci ko bera ko tantabara ko kaza ko rago ko me in dai mai rai ne ba su kyale shi ba haka duk wani abu da yake tsaye gini ne ko bishiya ko tsiro na noma da aka shuka ba su kyale ba tadmiri suke yi inda ka san ba su da tunani irin na 'yan adam a cikin kwakwalwarsu saka suka yi kisa suka yi kisa suka yi kisa abin bakin ciki kuma akwai wani zindikin waziri shine ibnul alkami wanda dan shi'a ne shi ya zama sultani gare su shi ya dinga musu wasiƙa yana gayyata su kawo farmaki wa musulmai karanta littafin albidayatu wan nihaya to a lokacin ana ganin wannan daula ta musulunci ta fi kowace daula ƙarfi da haiba tun da suka karya ta sai ya zama kowa ya tsorata da su gaba ɗayan duniya musulmai da kafirai daga nan duk wanda hola ku rubuta mashi wasiƙa zai rubuta wasiƙa ne ma ta ban tsoro kawai cewa ga manan zuwa garin ku za mu zo ko dai ku miƙa wuya ko kuma mu kashe ku mu yanka ku kaza kaza sai ya ce musu wa ma amuru bagada da minkum bi ba'id ai kun san dai abin da muka bagdad da haka dina suka je kawai da sun zo sai a fito a zo a duka a gaishe shi a ce mun bika mun bika sai sai duk abin da yake so ya kara gaba wannan yasa mutane suke ta guduwa ake ta guduwa ana komawa gari na gaba suka ci halab suka ci dimashka mutane suka yi ta guduwa har aka kai ma ya rage inda musulunci ke da dan karfi kawai shine misra inda mamalik suke waɗannan sarakuna waɗanda sai asalin su bayi ne a zamanin sarki a sultan mu'izzuddin kudus wanda sarki ne da ya yi wa musulunci abinda har yanzu ba manta tarihin shi ba shine farkon mutumin da ya fara cin nasara kan tatar a yakinsu su gaba daya da suka kawo wasiƙa suka ce ga munan zuwa misra ita kaɗai ta rage a cikin ƙasashen da muke so mu ci da yaƙi ƙasashen musulmai ya shiga mitin da ainihin wato yan fada shi aka tattauna me ya kamata a yi akwai wani jagora wanda shine atabik kama a ce chief of army staff wanda ake ce mishi ainihin wato a zahiru baivars dari. babban soja ne yana da tarihi mai girma dangane da ainihin sarauta da yaƙi ya ce me kuke cewa me ake yi ai abu na farko da za mu fara shine mu fara kashe 'yan saƙon tukunna mu kashe su a liƙa kansu a bakin garin nan hola ku ji labarin ga abin da muka mishi ci ba mu jin tsoron shi ce kai anya za mu iya ce wallahi za mu iya inda mun yarda da Allah aka kira malamai su izuddin dan abdulsalam lokacin shine shine shugaban tawagan malamai game da wannan al'amarin suka ba da fatawa cewa duk da yake wannan ya sawa da musulunci amma yanzu yaƙi ɗan zamba ne mu ma mu sa musu tsoro a cikin ransu yadda suka sa mana aka kama yan sakon su wajen sittin duka aka kashe su aka tsira kawunan su akan masu aka jera masu a kofar gari labari ya kai ga kaptiga wanda shine kwamandan da kola ya turo cewa ga abin da musulmai suka yi ba ba a taba jin labarin a musu wannan ba har turawa da suke kasar lokacin kasar lyon da catalonia da ina ne tsallaken ruwa kenan turai ta yanzu si lyon sarkin faransa kenan da su ishabiliya tsoron su suke ji turawa ma tsoron waɗannan iskan suke ji amma sai aka ji ga waɗannan musulmai yan tsiraru sun musu abin da ba taɓa tsammani ba sai kowa ya tsaya yana jiran me za a yi to shikenan fa aka fara shiri su izinin da suka ba da fatawa cewa kowa wanda ya isa ɗaukar makami ya fito ya zama soja kowa ba bai zama fardu kifaya ba dukkan musulmai gaba ɗaya aka fito aka taru suka dinga wa'azi suna zuguguta mutane aka samu mutane suka samu azima suka dawo da karsashin su da duk ana jin tsoro sannan sarkin ya ce to mutane su kawo kuɗi to anan ne suka samu sabani da izudin da abdulsalam ya ce a mutane ba su kawo kuɗinsu ba gwamnati ta sa ta ku sarakunan nan da kuke da kuɗi kowa ya kawo kuɗin shi sai kuɗin ku sun kare kakaf a siyan makamai sannan za a sa kuɗin talakawa kuma haka aka yi sai da kowane sarki ya bada duk abin da ya mallaka ka akwai wanda har kayan ɗakin matashi shi zinariyar ya anso ya kawo ci gashi aka yi ta siyan makamai da sulke da takubba aka tara makamai a ta training wajen wata uku aka yana wannan training din sannan talakawa su ma aka sadara musu haraji kowa ya bada haraji duk sauran mutanen duniya fa ana ana an yi jugum ne ko ana kallon ya zai tsakanin musulman misra da waɗannan kafiran da suka tashi sai aka ce to yanzu ya za a yi za mu jira su kawo mana farmaki ne kuma doji suka ce ina ai bin su za mu yi inda suke al'amarin da suke a duniya ya isa haka haka suka fito suka je aka haɗu a wani wuri da ake ce ma ainu jalut yanzu yana ƙasar ainihin palestinu ne wannan yakin har yanzu yana daga cikin yakin da har turawa suna tarihin shi a matsayin wata ujuba daga cikin tarihin duniya zama saboda sojin musulmai su duka duka an ce su dubu goma sha takwas ne su kuma sojojin waɗannan kafaran su sama da dubu ɗari biyu sannan suna da makamai suna da igwa igwa majanik irin wanda suke wurga dutse mai wuta dinnan nan irin wanda hajjaju ya dinga wurgawa ka'aba suna da su suna da training na yaƙi wanda an ce tun a lokacin sojojin abin nan sojojin ah, ah, tatar mutum zai iya kwana uku akan doki yana sukuwa bai huta ba kwana uku awa saba'in da biyu yana sukuwa bai tsaya ba ka san ko wannan ya kai shege wajen training ko sa'an nan sukan iya su hau doki ta ƙasa yadda ka san an ɗaura mishi mangala si ta harbin mutane suna ta ƙasan dokin duk sun iya wannan training ta a lokacin amma musulman nan kawai suka tare su saboda musulman sun riga ransu ya riga ya bushe da imani jama'a ko ya jike kenan za a ce ya jike da imani dama kuma shine makamin musulmai ko to wallahi jama'a da musulman nan suka tare su dan Allah dalibai su kuma su karanta wannan tarihi a cikin sirru a cikin littafin tarihul islam na zahabi da littafin abin nan abin nan bidaya wa nihaya wannan albandak dari al-zahir baibar albandak dari shi ya bada command a yakin shine kwamandan yakin cewa to yanzu abin da za su yi suka dauki wasu 'yan sojoji 'yan kaɗan kamar sojoji 300 suka je suka tsokani waɗannan kafaran kuma dama sun riga sun gama sa tarko iri-iri a cikin daji sun yi shiri yadda ya kamata sun aje masu harbi a wuri daban masu suka a wuri daban masu karya wuya ko ta na sun aje sojoji suka je da kaftiga ya gansu sai ya fara dariya yana cewa waɗannan su ne sojin da aka ce an turo daga Misira wata yar sariya haka suka tsaya suka suka ce musu to wallahi mu za mu kashe ku ne gaba ɗaya abin da muka zo kenan mu da kuke gani dinnan suka fara dariya kafaran nan suna ganin cewa ai waɗannan musulman sun tono kansu bala'i amma tarihin ya nuna haka musulman nan suka shiga cikinsu sai da suka ratsa su suka kai ƙarshen bayan runduna suna sara suna suka ba a kashe kwakwale a cikinsu ba da suka kai ƙarshen baya da suka ƙarshen baya kawai sai suka ruga da gudu to tsokana kenan kafaran suna gana ka su kuma kawai suka ce hujum attack sai suka bi su kawai sun riga su ya ɓaci to fa kenan kafin kafaran nan su an kare jama'a ka fara kashe su wannan yakin la'asar ba ta yi ba sai da zama an watsa gaba ɗaya tatar kuma an kama kwamandan nasu an kashe shi an yanke kan shi labari ya bazu duk duniya cewa an ci nasara akan tatar holako aka je aka yi mishi labari yana can garinsu hankalin shi tashi ya kusa zautuwa cewa yanzu an kashe kaftiga babban kwamandan shi kuma an watsa rundunar shi a wani ƙauye wasu 'yan kaɗan ɗin mutane ya sake ɗebo sojoji ya taho aka sake kwafsawa wannan dai shine sanadiyar lalata al'amarin irin tsoron da tatar suke sa mutane a cikin zuciya shi sa ma'arikatu aini jaluta har gobe malaman tarihin musulunci suna jinjina mata kuma suna yaba wa sojojin musulunci akan wannan aiki da suka yi domin da ba da wani abu da suka yi ba da ba san yayin da al'amarin zai je ba duk duniya a lokacin su kadai ne suka iya tinkaran waɗannan kafirai to har yanzu haka ya kamata mu sani cewa musulmai waɗanda suka tsaya akan addinin musulunci yadda ya kamata su ne kai su iya tinkara wannan kafircin na duniya su kadai in ba su ba wanda zai iya to me yasa yanzu aka kasa saboda akwai tababa game da shin da gaske ne musulmai suna bin al'amarin musulunci yadda yake ko ba sa bi shi ne tababa ka daji waɗancan malamai da muke karanta littafan sa anan su ne jagororinsu duk abin da za su yi a lokacin sai su tambayi izudin ɗan abdulsalam da haka ake ce mashi sultanul ulama sai an tambaye shi izudin ɗan abdulsalam ku karanta tarihin shi da tarihin waɗannan yaƙe-yaƙen to daidai lokacin da tatar suke ta wannan bala'in sai riga sun firgita kowa shine aka yi ta guduwa sanadiyar kenan da su masu ibn taimiyya suka gudu za mu zo mu ji a tarihi ibn taimiyya shi ma ya yi musharaka a ɗaya daga cikin yaƙoƙin da aka dargaza tatar ita ce mawqi'atu aka za mu zo mu ji ta ma a falastina aka yi ta bayan an yi wancan ibn taimiyya ya yi musharaka matsayin soja kuma ya yi aikin a zo a gani dan shi ba malam ne zalla ba malam ne kuma babban kaftin ne na soja ko Allah ya sa mu dace wannan takaitaccen bayani kenan dangane da dalilin da ya sa. aka ji cewa gashi mutane suna ta guduwa suna barin gari alhalin watin tatar suna kokarin su halaka kowa wa qad sha'a fi baiti ilmin wa fiqihin wa dinin ibn taymiya ya taso a gidan ilimi gidan fiqihu gidan addini fa abuhu mahaifinsa wa ajdaduhu da kakanninsa wa ikhwatuhu da yan uwansa kathirun min a kathirun min amamihi da kuma da dama daga cikin yan uwan mahaifinsa baffanu kenan ko kawunnai kanu min al ulama al mashahir shararrun malamai ne minhum da cikin malamai shararru a cikin danginsa akwai jadduhul a'la kakan shi na sama arrabe wanda shine kakan shi na hudu muhammad ibnu ibnu al-khadir wa minhum akwai kuma daga cikin su abdul halim ibnu muhammad ibnu taymiya shi ma malami ne da kuma wa abdul ghani ibnu muhammad ibnu taymiya wa jadduhul adna da kuma kakan shi na nan kusa shine abdul salam ibnu abdullahi ibnu taymiya shine majduddin abul barakat kowa ya san sunan shi ko sahibu tasanifu lati minha almuntaka wannan littafin muntaka mai hadisai wanda ainihin wato ah, shaukani sharhin shi mai suna nila autar sharhu muntakal akhbar to asalin matanin muntakal akhbar din littafi ne na a ah, ahadisul ahkam kamar bulugul maram ko makamantansu to wanda ya yi shi babban malami ne kuma shine kakan ibn ka ji ga yanan shine baban baban shi kenan ko kakan shi na farko shine abdulsalam amin baban kakan shi kai ahmad ibnu abdulhalim Ibn abdulsalam to wannan din wannan kakana shine abdulsalam din dan abdullahi baban baban shi ko majduddin ibnu taymiya abul barakat sahibul tasanif al kathira wanda a cikin sa akwai al muntaka min al ahadith wal ahkam min ahadith al ahkam wal muharrar fil fiqh da kuma littafin al muharrar na fiqh na banzaban hanabila ko kuma al muswadda fil usuli wa ghayriha da wasu littafan wa kadhalika abu abuhu abdul halim ibnu abdul salam al harrani mahaifin shi wanda ake kira da suna abdul halim da abdul salam dan garin harran shi ma malami ne babban malami ne masanin fiqhu na hanabila da kuma dan uwansa abdurrahman abdurrahman dan uwa ibn taymiya ne wanda mahaifinsa ɗaya uwarsa ɗaya shi ma malami ne sananne a cikin tarihi wa ghairihim da ma su da haka ibn taymiya yan ana gadon ilimi to yayi fa fi hadhihi al-bi'ati ilmiyya as saliha a wannan gida na ilimi wanda yake mai nagarta kanat nasha'atu sahibi tarjama anan wannan mutum da ake tarihi ya taso wa qad bada'a bi talabil ilmi awwalan ala abihi sai ya fara koyon ilimi farkon al'amari a gun babansa wa ulama dimashqa da sauran malaman dimashq fa hafiz al-qur'ana wa huwa sagirun ya dace al tun yana dan mitsitsi wa darasa hadisa wal fiqh wal usula wat tafsira ya karanci fannonin hadisi fannin fikihu usul fiqh tafsiri wa urifa kuma aka san shi duk inda ya shiga aka san shi da basira wa quwwatul hifzi da karfin kwakwalwa wan najaba da kuma ainihin wato wayau da basira da kan gado mundu sigarihi tun yana dan kankani mutum ne mai kwarjini da basira da ainihin wato kwakwalwa mai rike abubuwa thumma tawassa fi dirastil ulumi wata tabahhara fiha sannan ya fadada wajen karantar ilmomi ya zama yayi yayi ninkaya cikin kogin ilimi wajtama'at fi sifatul mujtahidi mundu shababihi kuma siffofin malami wanda yake ya riga ya kafu ya zama hujja ilimi suka bayyana ga ibn taimiyya tun yana matashi falam yalbath an sara imaman ba a gushe ba ba a yi nisa ba ya zama limami ya atarifu lahul jihabi zatu bil ilm ƙwararrun malamai suka zama sun yadda da shi akan cewa lalle malami ne wal fadli sun yadda da shi yana da falala wal imamati sun yadda da limanci tun yana ɗan yaro ya fara shiga majalisin manyan ɗalibai yana karatu tun wasu suna jin haushi me yasa wannan ɗan yaron yake shiga cikinsu hasa gane ashe ɗan yaron nan shekaru kawai suka fi shi da haka da wuri labarin shi ya yaɗu a cikin al'umma cewa akwai wani yaro a makaranta kaza mai basira kwarai lallai zai zama ya da sha'ani a nan gaba malamai suna da firasa ta iya gane malamai wanda za su gaje su daga cikin su ta iya gane wanda alamar basirar shi da nacin shi da bibiyar shi ta ilimi ta nuna cewa yana da rabuwa ilimi to tun wuri suka sa shi gaba suka yi ta karantar da shi suka yi ta nuna mushi hanyar da za a ba samu ilimi mai nagarta sai ya ce qabla bulugu 30 min umri tun kafin ya kai shekaru talatin a rayuwar shi ya zama malami babba eh, dama ita malanta ta gaskiya ana fara ta ne tun da wuri ba irin malanta kasan mu bace jama'a wanda sai mutum a ce wai in ya fara karatun ah, littafin ah, Khalil mai sunan shi Muktasar wai yana ana juya shafi ɗaya haƙorin shi ɗaya na faɗi ana juya shafi haƙorin shi na faɗi ba za a gama juya shafukan ba sai haƙorin shi gaba ɗaya sun ƙare to me zai karanta kenan ba wanda zai karanta sai dai ya ta in ina tunda babu haƙuri ko ya kamata a ce littafin kutasar da ka karanta shi ne tun kana matashi dan shekara goma sha kaɗan amma a ƙasar nan ina ba za ma a bari ka kai gare shi ba idan kana idan kana matashi da a ƙasar nan to akwai iya karatun da yanka ka kai shi dole ka haƙura sai ka yi shekaru ba za ba ka kai shi ba na iya tana lokacin muna ɗalibai a jama'atu haka ainihin wato ya faru gare mu muka je muna so mu koyo sai littafai malamin ya kore mu ya ce ku tashi ku tafi ku bani waje yan ƙanana da kuka san koyi wannan littafin mu kuma muna ganin tunda mun iya tada baki kuma mun yi na bayan za mu iya koya aka ce ba za a koya mana ba kuma haka muka hakura ina jin wasu mahayin ba su iya littafin ba to haka da ake yi Allah shi kyauta ina ganin tunda mun samu gaba sai mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan faɗan shi da ladan aikata shi Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran da suka faru saboda karancin ilimi da rashin iyawa da tuntuban harshe muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa mu ta Najeriya muna fata Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana canji na alkhairi dangane da abubuwan da suke faruwa na rigingimu na siyasa da tattali da addini da zaman lafiya da tsaro da makamantansu sannan muna sake addu'a ta musamman ga malaminmu wanda ya kafa wannan makaranta mai albarka Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam al muna addu'a Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta ya Allah ka karbe shi a matsayin shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdul bari Allah ka maye musu abin da suka bari a baya ka sanya albarka a cikin abin da suka bari ka kuma wanzan musu ladan su har zuwa ran tashin kiyama sannan Allah mu mun tashi cikawa ka sa mu cika da imani ka hada fuskokinmu da su a tsallaken siradi cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah